mu 'yan Najeriya ya kamata dukanmu mu mu haɗa kai ba gwamnati kaɗai za mu bawa wannan aiki ba. Mu ya cancanta ga dukkan mu zama mu ma polis ɗin kanmu ne. To idan ba haka ba ka duba kuma ina so in tunasar da kai wata ɗaya da wuce kada abin da aka yi a Dubai. 'Yan mm. Najeriya ne ba wanda ba 'yan Najeriya ba. Saboda haka waɗannan abubuwa ya kamata shi shugaban ƙasa da mataimakansa su tsaya a kan kai da fata tabbatar da cewa waɗannan abubuwa sun tsaya ga Najeriya kafin su fita waje yanzu kamar da kake faɗa an faru ya fi aure a Ghana duk yadda muke da Ghana to duk yadda muke da Ghana din idan abin nan ya ci gaba da yin wannan to ina tabbatar maka za mu samu ah, muskila a tsakaninmu da su